الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي السلام عليكم ورحمة الله mu da haduwa a yau lahadi 27 ga watan almuharram shekara ta 1426 bayan hijira wanda ya dace da shi daga watan uku shekara ta 2005 miladiya don ci gaba da karatun littafin na sharhul warakat fi usulul fiqh sharhul warakat fi usulul fiqh na babban malami abdullah ibn salih al-fawzan wannan kuma shine darasinmu na nawa darasin nawa ne eh kun manta ke da kusan kun na hudu ne to da kyau ina ga a darasin da ya wuce mun tsaya inda muka yi magana akan wajibi yau kuma za mu tashi kan <coughs> da cikin ku ba ahlus sunna ba wanda zai yarhamu kallah yahdikum Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi kan mandub amma kafin mu shiga kan almandub na sama to na gane ba ku ce yarhamu kallah ba na faɗa sai alhamdulillah <laughs> za mu tashi kan almandub amma kafin mu shiga haka zan ɗanyi mana ɗan tambayoyi wanda za su nuna mun cewa kuna fahimta domin waɗannan ɗan tambayoyin zan rika yin su lokaci bayan lokaci ansa su shine zai bani kwarin gwiwar ci gaba da karatu cikin abubuwan da muka karanta a baya mun yi ta'arifi na shi kansa ilimin usulul fiqh shi dai mai littafi mawallafi abin da yake fal aslu ma yubna alaihi ghayruhu wal far'u ma yubna ala ghayrihi to lafazin al aslu mun ce shine abin da ake gina waninsa a kansa amma su malaman usulul fiqh sukan yi amfani da kalmar aslu akan waɗansu ma'anoni mun faɗe su a can gurin da littafin ya kawo guda uku sukan ce al'aslu suna nufin me eh eh a'a ba wai a luga ba da abin da wannan ya faɗa dalil al'aslu aslu ana nufin me ad-dalil aslu hadhihi al-mas'ala qawluhu ta'ala kaza misali idan wani tambaye ne ma aslu tayammum bai ke nufi a nan wurin yana nufin ma dalilin tayammum ma aslu tayammum fi shar'i aw fi kitabillahi ta'ala fa qul aslu tayammumi qawluhu ta'ala in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al ghaib aw lamastum an-nisaa fa lam tajidu ma'an fa tayammum hadha aslu tayammum bi ma'na hadha dalil at-tayammum akan ce al'aslu kuma ana nufin me yanzu ai duk kun buɗe littafin ne daga baya eh al-maqisu domin akwai alaka tsakanin al-maqis wal maqisu alayhi babin qiyasi kenan al-maqisu alayhi huwa al wal maqis huwa al-far jamil akan ce al-aslu ana nufin me القاعدة المستمرة القاعدة المستمرة to wannan ɗaya daga cikin abubuwa da idan an faɗi al'aslu kenan abinda suke nufi kenan to daga nan gurin mun yi bayani akan hukunci muka ce alhukumu ma'anarsa a lugha shine ne almanu ma'anar hukunci a cikin lugha shine almanu har a wancan lokaci muka kafa hujja da wani baiti na waka wanda yake cewa me hmm. jamil jiddan أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم أحكموا سفهاءكم بمعنى امنعوا سفهاءكم من التعرض علي ومن التعدي علي فإني أخاف عليكم أن أغضب أحكموا سفهاءكم بمعنى امنعوا سفهاءكم wannan shine من hukm min haythu al-lugha dan me hukum a istilahi kenan ba huwa جميل جدا خطاب الشرع ما دل عليه ابن ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد أو المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع wannan shine abin da yake hakikanin ta'arifi na al-hukum a wurin malaman usul fiqh ma dalla alaihi khitabu shar'i بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع هنا فتاهم فهندا ما إذا أنت الطلب يا شاف أبوه قدامي كودي طلبوا فعل كومي طلبوا ترك في كنش طلبوا فعلكم يا كسو كسي بيو إما أن يكون طلبا جازما وإما أن يكون غير جازم فإذا كان جازم فهو الواجب وإذا كان غير جازم فهو المستحب أو المندوب وكذلك النهي قد يكون جازما وقد يكون غير جازم فإن كان جازم فهو الحرام وإن كان غير جازم فهو المكروه أما التخيير هو الذي يدل على الجواز فأنت مخير بين فعله وتركه نفت أمسنت الوضع وإنما كتشيني واتو هي الأسباب والشروط والموانع والإلل التي تتعلق بها الأحكام ممتاز من قمت دونكو كما إذا أنت خطاب الشرعي ما يكن في الخطاب الشرعي نعم الكتاب والسنة خطاب الشرعي الكتاب والسنة تو المكلف من هو المكلف الآكل فقط البالغ فقط البالغ الآكل لا بد أن يجتمع العقل مع البلوغ فالعقل وحده لا يكفي في أن يكون الإنسان مكلفا وكذلك البلوغ وحده لا يكفي في أن يكون صاحبه مكلفا فالمكلف هو البالغ الآكل وقولنا البالغ لنخرج به من الصبي وقولنا العاقل لنخرج به من المجنون ومن في حكمه جميل wannan shine al-mukallaf al-baligh al-aqil sannan mukallaf a wancan lokaci muka ce ya kasu kashi biyu hunaka mukallafun al-an hunaka man sayakunu mukallafan fi ma ba'd gadan aw ba'da gadan فالخطاب الشرعي يكلمهم جميعا يخاطبهم جميعا يخاطب المكلفين الحاليين ويخاطب المكلفين مستقبلا الذين سوف يصبحون مكلفين فيما بعد فيشرع يخاطبهم جميعا an gane تو to daga nan gurin ne ina jin sai muka yi magana akan cewa su kansu ahkam sun kasu kashi biyu ko akwai ahkam takalifiya akwai kuma ahkam wada'iyya me ahkam takalifiya eh wandanne da wanne da wanne da wanne ahkam takalifiyya sune malam me ahkam takalifiyya a ah, wannan ai misali kake ba ba idan na ce meye masallaci sai ka ce kamar abin da ya shafi masallacin biyu ke na juma'a wannan ba kai ta'arifin masallaci ba ka kawo me misali akwai bambanci tsakanin misali da ta'arifin abu amma ne me ne ce me masallaci ta ce wani keɓantaccen gini ne shari'a ta yi umarni a gina shi dan a rinka yin ibada a ciki kamar sallah da sauran ibadoji kaga kai arifin masallaci keɓantaccen gini da shari'a ta yi umarni a gina shi dan a rinka yin ibada kaga nan ba dan a rike shi ɗakin kwana ba fil asl dama an yi umarni gina masallaci dan me dan ibada kaga ya sha banda gidanka da gidana wanda gidana da gidanka dan menene dan rayuwa a ciki dan barci da kwanciya da rayuwa a ciki wannan shine asalin gina gida kamar yadda asalin gina masallaci ibada amma baya hana shi wancan wurin da aka tanada dan kwanciya da bacci baya hana ayi ibada kamar yadda wannan wurin da aka tanada shi kuma dan wato ibada baya hana ayi bacci a ciki ga wanda yake da larurar yin bacci a ciki ba wanda baya da gida ko na makamancin haka to kaga nan lokacin da ce me masallaci kace gini da aka tanada dan ibada wannan kai tarihi me to idan na ce kamar ba ne misali masallacin juma'a dorai masallacin juma'a biyu ke duk wanda ya zama mai to haka idan na ce meye wajibi sai kai bayanin meye wajibi sai in ce kamar mai sannan sai ka ce kamar sallah kamar azumi kamar kaza to nan gurin kana kawo mun misalai ne bayan ka yi ta'arifin abu ku gane wannan da kyau da su da dama dalibai suka fada jaraba don ba su fahimci tambaya ba sai ka bada ansar abin da ba shi aka tambaye ka ba kai an tambaye ka wani abu daban kai kuma kana faɗin wani abu daban ina fata an fahimta ce me hula sai ka ce min kamar zanna bukar kamar menene kamar kaga ba ba wannan ba ta babu yanda za a yi mutum ya rubuta mu wannan ba shi na tabbatar bai fahimta ba kawai sokewa zan bai ci komai ba dan na tambaye shi tarifi shi kuma yana bani misali <laughs> kaga ko bacci eh menene ahkam taklifiya su ne hukunce hukunce guda dame dame eh eh eh أها ده المكروه waɗannan su ne ahkam taklifiya wato hukunce-hukuncen shari'an nan guda biyar alwajib almandub alharam almakruh almubah waɗannan su ne hukunce-hukunce da ake kira ahkam taklifiya bi ma'ana anna Allah subhanahu wa ta'ala kallafa al'ibada biha yani kallafahum biha طلبها منهم طلبها منهم إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك كلاهما إما أن يكون جازما وإما أن يكون فقلنا سنة أحكام تكليفية لأن الله تعالى كلف العبادة بها بمعنى طلبها منه يعني مبايتي ولا تدقنا نقول أن سيكشي نبي أحكام وضعية ما أحكام وضعية ما لك ما أحكام وضعية كيف قال لي تاكل جميع أكيد كان إذا كيف مية احكام وضعية ملا <laughs> احكام وضعية نعم جميل جدا ما دل عليه الخطاب الشرعي من اسباب وشروط وموانع اكو ان من الكتاب هي فلا ودان سوال مثلا كاو الالل ما دل عليه الخطاب الشرعي من اسباب وعلل وشروط وموانع وانا شنو واتو ابن اكيرا احكام وضعية فالله سبحانه وتعالى خاطبنا بالعبادة وطلبها منا هذا حكم تكليفي فالله سبحانه وتعالى وضع شروطا معينة لعبادة معينة فهذه الشروط مخاطبتنا بها هو خطاب الوضعي لكن طلب الفعل منا هو الخطاب at-taklifi aw huwa al-hukm at-taklifi hukm at taklifi hukm at an fahimta to mun magana akan wajib a wancan lokaci muka ce wajib a cikin lugha shine me wal wajib fil lugha malam aka ce wajaba bi ma'ana saqata yajibu bi ma'ana bi ma'ana wannan a cikin an gane ko hal hunaka shahid nastadillu bihi ala zalik eh جميل فإذا وجبت ذنوبها بمعنى فإذا سقطت ذنوبها فكلوا منها وأطيم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون هذا هو الواجب من حيث اللغة وما هو الواجب من حيث الاصطلاح ما هو الواجب اصطلاحا ilzamu ma fihi kulfa haka ne akwai ƙarin bayani cikin abin da ya faɗa ya ce alwajib ilzamu ma fihi kulfa wannan a taklif kenan da kake magana ma huwa alwajib istilahan huwa ma amara bihi shari'u امرا جازما ما امر به الشارع امرا جازما أقول karin bayani يعني؟ أقول أنا أبن da wani zai faɗa kan wannan ما طلب الشارع له طلبا جازما هذا هو الواجب ما طلب الشارع له طلبا جازما ما امر به الشارع امرا جازما كلاهما بمعنى واحد إيه؟ ذكر وانا ذاك ذكر ابو ne سينمي جميل جدا من العلماء من قال ذلك هو ما يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب أقوم على من دسك فدحك وانا ديشيني واجب أوانج الله كتي دمكم أنت أبا منشي الواجب له تقسيمات له تقسيمات ثلاثة هناك التقسيم الأول باعتبار وتقسيم الثاني باعتبار وتقسيم الثالث تقسيم الثالث باعتبار آخر تقسيمات الواجب باعتبار الفعل مدوكا باعتبار الفعل تكون تقسيمات الواجب باعتبار الفعل ينقسم ينقسم إلى كم إلى قسمين إيه أها أو آه. الواجب المعين والواجب المبهم to me wajib al muayyan malam me wajib al muayyan <laughs> kun ga ya koma abin da na faɗa da zuwa wannan misalai ne ka kawo na wajib al muayyan amma idan mutum zai tambaye ka yace wajib al muayyan mhm. sai ka tambaye na'am Huwa ma la yaqumu fi maqamihi ghayruhu wajibin da dole shi za a kawo wani abu ba zai zama a madadinsa ba salloli guda biyar na yi ne akwai abin da aka baka a madadin su ka yi ta yadda in baka yi su ba ka yi wannan abin a madadin su hadha huwa alwajibul muayyan ma la yaqumu fi ghairihi maqamuhu ma la yaqumu ma la yaqumu fi maqamihi ghairuhu hadha huwa alwajib almuayyan la yaqumu ghairuhu maqamahu ba wani abin da zai tsaye to anan gurin sai ka ce kassalati kaga wannan dole ita zaka yi ba za ka yi wani abin da ba sallah ba wajen ina fata mu fahimta sai ma huwa alwajib almubham alwajib almubham na'am eh هو الذي يقوم غيره مقامه هو الذي يقوم غيره مقامه وتكاد sai ka كيشي يوم wancan. sai ka ɗauka a matsayin kishiyar waccan to nanzur shi hada hal huwa maqbul wala ghayr maqbul nanzur sai mu duba mu gani kana da wani da zaka faɗa huwa ma kana fihi takhyir alwajib almubham mun منتنا رمضان بسم bismillah waɗansu malaman a madadin su ce masa mubaham sukan ce alwajib almukhayyar bima'ana anta khuyyirta fihi alwajib almubham aw alwajib almukhayyar huwa alwajib fi aqsamin mahsura alwajib fi aqsamin mahsura yujzi'u fi'l wahid minha yujzi'u fi'l wahid minha fa anta khuyyirta bayna umurin thalatha idza fa'alta wahidan min hadhihi thalatha yujzi'u an albaqi fa hadha huwa alwajib almubham wato abu ne da yake cikin taro da yawa ababai ne guda uku aka baka zabin yin ɗaya daga ciki idan kai ɗaya ba sai kai sauran ba an baka zabin kai ɗaya daga ciki to kaga wannan ya zama wajibin mubham abin da aka ce masa mubham ba a san wanne zaka dauka ba na ɗayan ko na biyun ko na ƙarshe ka iya daukar na ƙarshe ka iya daukar na ɗaya kaga ba daidai yake da wajibin muayyan ba tunda shi wajibin muayyan dole shi zaka yi baka da zabi amma nan an baka zabi shine alwajibul mubham dan haka wadansu suke ce masa alwajib المخير لأنك خيرت فيه بأن تختار واحد شيء كخصال كخصال الكفارة كمر ɗaya daga cikin al'amuran da aka ce kai kafara da su guda uku fa kafaratu it'am asharati masakin min awsat ma tulimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba to kaga an baka ne ko kai kiswa ko kai al ko ko kai tahrir raqaba ɗaya daga cikin wannan zaka zaba ya zama mubaham kenan lanna la nadri mal ladhi takhtar min hadhihi thalatha kamar kuma yadda Allah madaukakin sarki ya ce fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk kaga wannan ma khuyyata baina hadhihi al an tabtadi biha yayin da ya kasance wato kai aski a cikin aikin haji kai wata larura ta sa ka aske gashin kanka to za ka yi fidiya min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ko dai siyam ko sadaqa ko nusuk wanda kai cikin waɗannan yayi ina fata mu fahimta to hadha huwa alwajib bi itibari alfi'li fa huwa imma an yakuna wajiban mu'ayyanan wa imma an yakuna wajiban mubhaman ثم تقسيم الواجب باعتبار الوقت تقسيم الواجب باعتبار الوقت إلى كم قسم ينقسم الواجب باعتبار waqti. ينقسم إلى قسمين إيه مضيق أه. الواجب المضيق والواجب الموسع فهو إما أن يكون واجبا موسعا وإما أن يكون واجبا مضيقا طيب ما هو الواجب المضيق ما هو الواجب المضيق eh ma huddiza lahu waqtun maksus eh ولا يزيد على فعله ما حدد له وقت لا يزيد على فعله wannan yayi ka bada ka bada ma'ana duk da baka yi ta'abirin da mai lissafi ya kawo ba ka bayar da ma'anar da ake bukata wajibin da aka kayyade shi da wani lokaci ta yadda wato daidai lokacin shine daidai mai daidai aikin fal waqtu la yasau akthar min fi'li hadhihi al ibada ina fata an fahimta misalin sa kamar me ka saumi ramadan saumi ramadan kaga daidai adadin kwanakin daidai adadin yawan ibadar kaga ya zama mudayyak kenan ya zama mudayyak kenan to daga nan sai alwajib almuwassa alwajib almuwassa shine me na'am ما كان وقت معين يزيد على فعله فالوقت واسع جدا كالصلاة فالصلاة حدد لها وقت موسع بحيث تستطيع أن تسليها خمس مرات أو عشر مرات فإذا وقتها أوسع من فعلها هنا فتام فهمت وقتها أوسع من فعلها فأما وانتم وقتها لا يزيد على فعلها فالواجب المضيق وقته لا يزيد على فعله فالواجب الموسع وقته أوسع من فعله سنن في التقسيم الثالث الواجب باعتبار الفاعل الواجب باعتبار الفاعل ينقسم إلى كم إلى كم إلى قسمين دون دون wajibul muayyan da wajibul kifayi a ba za ka ce muayyan ba idan ka ce muayyan ya koma can gurin kenan bi itibarul waqt eh na a ya koma ai eh, na'am ya koma muayyan bi itibar fi ilmi wajibun ainiyun wa wajibun kifai wajibun aini huwa alladhi la tadkhuluhu an-niyaba fa kullu wahid la budda an yaquma bihi huwa bi nafsihi la yanubu anhu ghayruhu wal wajib al kifai huwa alladhi idha fa'alahu al ba'd saqata an al baqiyin ya kamata kuna muzakara sosai sosai dan wannan tambayoyin da ne ya nuna mun cewa inda kawai zuwa ne na rubuta tambayoyi to da ba dukan ku ne za ku ci kawai rubuta tambayoyin ce ba za a yi karatu ba kawai ku bude exercise ga tambaya ta daya ku rubuta ansa ga tambaya ta biyu ku rubuta ansa duku bani ban zamanin dukan ku ne za ku ci ban zamanin rabi ma za su ci wannan tambayar hoton da ta bani kenan wanda za su ci ba su da yawa to kaga ba ku muzakara kenan idan ku ba za ku rika muzakara ba to wannan kawai sai dai mu yin exercise za mu ta yin exercise ne kawai muna motsa jikinmu amma ba tare da wata fa'ida ba bismillah malam karanta karatun yau الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال رحمه الله تعالى نعم المندوب والمباح والمندوب ما يصاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يصاب على فعله ولا يعاقب على تركه wato ya haɗa waɗannan ababai guda biyu ne gaba ɗaya zai magana a kansu da almandub da kuma almubah to almandub menene almandub yace ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki abinda ake bayar da lada idan mutum ya aikata shi amma kuma ba a yi masa ukuba idan ya bar shi wato kaga mustahabbi kenan in ka aikata akwai lada amma in ka bari baka aikata babu zulubi wal mubahu ma la yubahu ala fi'lihi ma la ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki al mubah idan ka aikata shi babu wani lada da aka yi maka tanadi sannan kuma babu wata ukuba dan ka bar shi baka yi shi ba waɗannan suna ababai da ya faɗa wanda kuma shi mai sharhi zai yi sharhi da bayani da buga misali dan abin ya fito fili na'am القسم الثاني المندوب والعاصم المندوب إليه فصرف حرف الجر لفهم المعنى وهو لغة اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إلى الفعل وقيده بعضهم بالسؤال إلى أمر مهم قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا إذا أنت المندوب أصل كلمة ba almandubu kawai ake faɗa ba sai a ce almandubu ilaihi almandubu ilaihi abinda aka kirayi mutum zuwa gayinsa abinda aka nemi mutum ya zo ya yi shi kaga ba za a ce almandubu abinda aka kira kawai ai shiru ba sai an kara same ilaihi zuwa gare shi yace fa hubi fa harful jar sai aka shafe harfin jarra din nan shine ilaihi din tare da abin da ya shiga cikin sana'al majrur wanda shine ha'u dhamir saboda me li fahmil ma'ana dan a iya fahimtar ma'ana idan an ce almandubu ba sai an kara kalmar ilaihi ba amma asali yadda ya kamata a ce kenan almandubu ilaihi وهو لغة اسم مفعول من الندب أصلنسا اسم المفعول ne daga kalmar annadbu akan ce nadaba fi'ili madi dinsa yandubu fi'ili mudari'i annadb shine mazdarin kalmar nadaba yandubu nadban nadaba yandubu nadban wa huwa du'a shi asalin annadbu a cikin larabci shine addu'a kira addu'a ila al kira zuwa ga zo ka aikata wani aiki wa qayyadahum ba'dhum wa qayyadahu ba'dhum bid-du'a ila amrin wadan sukan ce bayan amfani da annadbu sai abin da yake yana da muhimmanci abin da yake mai karancin muhimmanci dan an kirayi mutum zuwa gare shi ba a kiransa annadbu qala sha'iru la yas'aluna akahum hina yandubuhum min na'ibati ala ma qala burhana na abinda wani mawaki ya faɗa yace la yas'aluna akahum hina yandubuhum fin na'ibati ala ma qala burhana ba sa tambayar dan uwansu yayin da ya kira su ya musu shela ya ce ku zo fin na'ibati idan yana cikin wata musiba ya tsokano fada ba sa tsayawa masu tambaye shi yayin da ya kira su in yana cikin musiba burhanan dalili alama kala akan abin da ya faɗa cewa me dalilin ka na yin faɗan me ya haifar da faɗan inda ya kira su ya ce a zo a yi faɗa kawai za su bi shi ya ganin sa wannan shine burgewa tun da a jahiliya wannan shine burgewa tun da yana maganar yana zargin mutanensa ne su ba su da kirki ragwaye ne waɗanda idan ma ka tsokano faɗa ba za su iya tare maka ba yake ta fatan ina ma ina ina ma ina cikin waɗansu mutane su ne banu mazinin law kuntu min mazinin lam tastabi ibli banu laqita min zuhul ibn shaybana yace da ashe cikin kabilar mazin nake babu yanda za a yi kawai banu laqita zo su kwace mun raƙuma na kawai ana gani a kyalabi yana ta kai dan me ya zama a cikin mutanensa idan laqama laqama bi nasri ma'sharun kushnun waye waye zuwa karshe har yazo nan gurin la yasaluna akahum hina yandubuhum bin naibati alama qala burhana lakinna qaumi wa in kanu zawi adri laysu min ash-sharri fi sharri fi shay'in min hana yace mutane na gasu suna da yawa amma ba su da wani amfani ba sa iya cizon kowa ba sa iya zalunta kowa gasu da yawa <laughs> har yake zargin su yajzuna min zulmi ahli zulmi maghfiratan wa min isaati ahli su'i ihsana idan mutum ya musu rashin kirki sai su ce mun yafi. idan mutum ya musu abin da ba daidai ba sai su yi masa kyauta ka anna rabbaka lam yakhluq li ghayrihi bu siwahu limin siwahu min min jami'in nasi kai ka ce dama Allah bai halicci kowa da rahama ba sai su to kaga anan gurin yani yandubuhum ma'ana yana kiran su la yasaluna kahum shine yandubuhum annabi kenan kira kenan wasulahan واصطلاحا ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم كالسواك والرواتب والتطيب يوم الجمعة والقيد والقيد الأول لإخراج المحرم والمكروه والمباح والمباح والقيد الثاني لإخراج الواجب والمجوب كما قال المصنف عقاب المكلف على فعله وذلك بقصد الامتثال ولا يعاقب على تركه ci gaba ina jin ka فهو دافع دافع هو على الالتزام بالواجبات إضافة إلى أنه يجبر النفس فيها كما دلت السنة على ذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم أعم وجدته قادما للواجب لأنه إما مقدمة مقدمة له أو تذكار به كان من جنسه الواجب أو تذكار به أو تذكار به ba wannan في هذه je ya binciko mana ba tazkarun zamu تذكار إيه tazkarun eh mhm. tazkarun ce ba kai ka binciko ba kace gaba ɗaya guda uku ne ake musu kasara sune da tibyan da tinzat da kuma tilqa tazkarun bihi kenan أو تذكار به كان من جنسه الواجب أو أولا فالذي من جنسه الواجب كنوافل الصلوات مع فرائضها والذي من غير جنسه كالسواك وتعجيل الإفطار وتأخير السحور ومعنى كلامه رحمه الله أن من حافظ على المندوبات حافظ على الواجبات ومن قصر في المندوبات فهو عربة عربة لأن يقصر في الواجبات جميل abin da ake nufi da almandub istilahan ma talaba shari'u fi'lahu talaban ghayra jazib ma talaba shari'u fi'lahu talaban ghayra jazib abinda shari'a ta nema a aikata shi neman da ba mai karfi ba neman da ba mai karfi ba shine ce mai kasiwak kamar yin amfani da aswaki shari'a ta nema kai amma ba nema mai karfi ba warrawatib salloli sha biyu da ake ayi ne raka'a sha biyu da ake a yi ne rawatib kenan wa tatayyub yawmal juma'a da sanya turare a ranar juma'a duk shari'a ta ne muka wannan amma nema ba mai karfi ba to shine sai ce wal qaidul awwal li ikhraj al muharrami wal makruh wal mubah abin da yake nufi da al qaidul awwal shine wannan magana ma talaba shari'u fi ilahu nan zuwa nan gurin da ya zama me al qaidul awwal an ambaci wannan domin a fitar da me domin a fitar da al muharram da al makruh da almuba. ina fata an fahimta domin a fitar da waɗannan ababen guda uku shi yasa aka ce ma talabar shari'u fi ilahu tunda aka ce abin da shari'a ta nema aikata shi shi haramun shari'a ta nema aikata shi ne ko ta nema bar shi ka gani sai ka ce ma talabar shari'u tarkahu tunda an ce fi ilahu ya zama kishiyar me tarkahu a ce an faɗi wannan dan a fitar da muharram sannan al-makruh shi ma har talabar shari'u fi ilahu shi ma talabar shari'u tarkahu sannan al-mubah Shin shari'a ta yi maka umarni da ka aikata mu ba ba ta ce maka komai kan mu ba ba a ce wannan alqaidul awwal yukhrij maza yukhrij muharram wal makruh wal mubah sai alqaidul thani li ikhraj al wajib shi kuma da aka ce talaban ghayr jazim ya zama mai dan a fitar da al wajib لأن الواجب طلبه jazim. to kaga ta'arifin wannan almubah wato ya fitar maka da kishiyoyinsa guda hudu gaba ɗaya kenan illa iyaka wannan al ula min at-ta'rif ta fitar da wadannan ababen guda uku wal juz'iyyah thaniyatu min at-ta'rif ta fitar da me wannan abin guda ɗaya shine abin da yake nufi an gane ko wal qaid al-awwal li ikhraj al-muharram والمكروه والمباح والقيد الثاني لاخراج الواجب القيد الاول واتو قيدي da aka kawo cikin ta'arifi wato qaidi shine kamar wani da bai baibayi da zai fitar maka da wani abu tun daga ka'idar ta'arifi akan so kai ta'arifi ne dan ka ka fito da abu daga cikin ababen da sa iya shiga cikin ka ware shi kadai sai ka da dabaibaye shi da kalmomin da shi kadai kake nufi ina fata an fahimta kamar yanzu idan mutum ya zo ce duk wanda ya zo yau yana da littafi duk wanda ya zo darasin yau yana da littafi yana da kwafi na wannan littafin ma'ana ya nuna duk adadin wanda suka zo nan kowa zai sami kwafi daya amma idan na ce wanda ya riga zuwa kuma da ya zo kafin ya zauna ya tahiyatul masjid kuma da ya zauna ya tahiyatul masjid bai surutu da kowa ba yana muzakara har aka fara darasi to yana da kofin littafi kaga na zagaye shi da me sharuɗa ila a iya samun wani ya zo tare da shi amma shi da ya zo bai tahiyatul masjid ba ina fata mun fahimta kaga wannan kaidin da ka kawo domin ka tattara wannan abin shi kadai ka ware shi daga waninsa والمندوب كما قال المصنف يثاب المكلف على فعله وذلك بقصد الامتثال ولا يعاقب على تركه في المندوب idan mutum ya aikata shi za a ba shi lada a bisa ga aikata shi wa zalika bi qasd al-imtisal wato idan ya aikata shi da nufin bin umarni dan Allah ya ce ko dan manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce ayi aswaki sai ka sai aswaki a niyyar ka wannan hadisin kake sanar da shi na manzo Allah na san aswaki kaga shine qasd al-imtisal amma wanda kawai ya ga aswaki ya yi sha'awa kai bari in tauna aswaki ba wai yana mai kwatanta umarnin manzon Allah bane ba kan yana da lada to dole sai akwai kasadul intisal wala yu'aqabu ala tarkihi in ko mutum yace ba zai aswaki ba ba ya masa uquba ba ya masa sanin wata azaba ba sakamakon bai aswaki ba wal mandubu khadimun lil wajib yace shi mandub wato mustahabi khadimun lil wajib kamar hidima yake wa wajibi fa huwa dafi'un qawiyyun ala al iltizam bil wajibat wato mustahabbi shine babban abin da ke zaburarwa zaburarwa mai ƙarfi wajen aikata wajibai idafatan ila annahu yajburu naqsa fiha ƙari doriya akan cewa shi mustahabbi yana cike gurbi da aka samu a cikin wajibai wato kenan mustahabi yana da yana da fa'ida guda nawa fa'ida guda biyu fa'ida ta farko yana zaburarwa wajen aikata mai. wajibi fa'ida na biyu kuma yana cike giban da aka samu a cikin wajibi tunda hadisi ya tabbata cikin daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa irin irin gibi da ake samu a cikin sallolin farilla to za a dauka ne cikin nafsuli sai a cika mutum da shi to kaga kenan idan aka samu gibi a cikin ramadan din mutum ko garda da ta kawo abin nan eh, lada bai cika ba to sai a dauki azumin litinin da alhamdulillah da mutum yake sai a cike masa wannan da shi kaga musahabi yana cike gibin da aka samu a wajibi sannan yana zabarar da mutum wajen yin wajibi كما دلت السنة على ذلك كما يد السنة تنون هكا يقول الشاطبي الإمام الشاطبي هنا فتاه رحمه الله المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب wata magana da Salisu Fazani yana son ya kafa hujja ne da cewa ba tashi bace ba sal imamu shatibi ce abu isa shatibi ɗaya daga cikin manyan malamai a mazhabar malikiya yake cewa shi mandubi mustahabbi idan ka lura da shi kyakkyawan lura lura mai fadi shine itibaran amma idan ka lura shi lura mai fadi wajatahu khadiman lil wajib zaka samu yana hidima ne ga wajibi li'annahu imma muqaddimatul lahu dai daga cikin biyu ko dai zanto muqaddima ce sharar fage ce shi ga wajibi domin idan ka dauki arrawatib lokacin da ka zo ka shigo masallaci da azhar kafin a fara sallah kai sallar nafila raka'a biyu ko raka'a hudu kaga ta zama sharar fage ga me da sallar azhar din kanta sannan salloli guda biyu da ake na bayan na rana ta faɗi kafin a yi sallar magariba da manzo Allah ce sallu qabla magribi sallu qabla al-maghribi na uku yace liman sha kaga ita ma nan ta zama shahara fage ga ga sallar magariba rakatan al-fajr ta zama shahara fage ga awwa shi ne ce domin mustahabi imma muqaddimatul lahu ko dai zanto shahara fage ne ga wajibi au tazkarun bihi ko tunatar da mutum wajibin ne kana min jinsi alwajib aula shin yana daga cikin jinsin sa kamar sallah ta mustahabi za ta tana ma sallah ta farilla kaga jinsin sallah ya tana maka mai sallah aula ko ko ba daga jinsin ta bane ko ko da azumi kake na nafila to sai kaga yana tunatar da kai ko muhimmancin yin sallah a zahar akan karinta wato yana ko da jinsin su dai ko ba jinsin dai ba fallazi min jinsi wajib kana wafil salawati ma fara'idha wanda yake jinsin su ɗaya ne dama kaman salloli na farilla na nafila idan ka hada da farillanta sallar farilla da nafilanta nafila din za ta sanatar da kai farilla an gane ko wallazi min gairi jinsihi abinda ba daga jinsin sa ka siwak kamar yin aswaki wa ta'dil al-iftar da gaggauta bude baki wa ta'khir as-suhur da jinkirta sahur sai kaga kowanne yana da fa'ida fa'idan da ke cikin ta'dil al-iftar ka ruwa kan kari don ka je ka yi sallah a natsi ka samu natsuwa a cikin sallah irin natsuwar da kila inda ba dan ka sha ruwa kan kari ba ba za ka same ta ba fa'idar da ke cikin jinkirin sahur ta yadda daga yi sai tafiya sallar asubahi amma inda ka yi sahur a cikin dare kuwa ba za ka tafi masallaci ba za ka sake kwanta kila ko ma sallar asuba din ta kuma ce maka an gane ko da kuma asuwaki wa ma'ana kalamihi yace ma'anar dai zan san imamu shafi'i anna man hafaza alal mandubat dukkan mutumin da ka yana kiyaye mustahabbai hafaza alal wajibat ko shakka babu zai kiyaye wajibai wa man kassara fil mandubat duk wanda kaga ya gajiya ya ragance wajen aikata mustahabbai wa huwa urbatun li an yuqassira fil ko shakka babu zai iya zama urba wato wajen yin sakaci da wajibai kuma wanda yake sakaci da mustahabi zai sakaci da wajibi wanda yake kokarin aikata mustahabi zai kokarin aikata wajibi kaga nan gurin yanzu shi ya fitar da ta'arifi amfanin malamai na sunna kenan ya fitar da ta'arifi ya koma tarbiya dan ya nuna maka makasudin ilimin shine mai aiwatar da shi ba kawai a ce ba me mandubi mutum ya daga hannu ya faɗa farat to idan ya fahimci mandubi kuma yana aikata mai. mandu ba a ce me haramun ba mutum ya faɗa wannan yana da fa'ida ko shakka babu amma idan ya fahimci haram din shine yayi mai. ya nisance ki domin fa'idar ilimi aiki wannan salon koyarwa ne mai matukar muhimmanci in mutum zai dauke shi ya zanto ilimi na tafiya haɗe da tarbiyya sai ce mi وجمهور الأصوليين على أن المندوب مأمور به حقيقة كما تقدم في التعريف لأن المندوب طاعة والطاعة تكون بامتثال أمر الله تعالى فكان المندوب مأمورا به حقيقة قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهذا أمر عام يشمل الواجب والمندوب والمندوب وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأمر انقسام الأمر إلى أمر إيجاد وأمر استحباب والله أعلم يجي سوى جمهور الأصوليين ما في cikin malamai na usulul أصول الفقه tafi على أن almanduba ma'amurun bihi cewa musahabi fa shi ma umarni ne aka yi cewa a yi hakikatan bisa ga hakika ba wai majazi ba kamata kaddama shi ta'rif kamar da dama a cikin ta'rifi an faɗa maka an gane ko ma talaba shari'u fi lahu talaban ya da jazim tunda an ce talab ai ya zama umarni kenan li'anna al-manduba ta'a domin shi kanshi musahabi da'a ne wa ta'atu takunu bi imtisali amrillah da'a ko tana tabbatuwa ne ta hanyar bin umarnin Allah kwatanta umarnin Allah فكان المندوب مأمورا به حقيقة قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان wannan shine hujja akan cewa mustahabi ma an yi umarni da shi tunda an ce inna la ya'muru bil adli wal ihsan kaga ihsani zuwa ga mutane da ita'i zul qurba an fahimta ko waɗansu malamai suna kafa hujja da ayar da ta fi wannan fitowa tunda kila ayar cewa ihsani ana ana nufin tauhidi sai su ce waf'alul khaira la'allakum tuflihun da Allah ya ce waf'alul khaira ko aikata alkhairi kaga musahabi ya shiga cikin me rububun alkhairi sai dai wajibi a ce ya fi shi kasantuwa alkhairiyatu alhasilatu fil wajib aktharu bi kathirin min alkhairiyya alhasilatu fil mandub amma duk da haka ishtirkani fi kauni kulli wahidin minhuma khairan an gane ko waf'alu sharra alakum tulun wa hadha amrun am yashmal alwajib wal mandub inna allaha yamuru bil adli wal ihsani ya shafi ihsani na wajibi da ihsani na mustahabi وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأمر انقسام الأمر إلى أمر إلى أمر إيجاب وأمر استحباب yace nan gaba zai kulla babu guda da mana al'amru a can a iya bayanin taqsim al'amr cewa al'amru kashin sa kashi biyu ne akwai al'amr lil ijab wal amr lil zai zo nan gaba su ta'ala ويسمى المندوب سنة ومستحبا وتطوعا ونفلا to kaga wannan duk sunayen sa ne kaga amfanin ilimi kenan ka san istilahat na malami ba za ka rikice ba da kar ana ta maganar mandub mandub ya dauki kalmar da ba ita aka fi sani ba amma yawanci mutane har awam me suka sani kafin ka ji wani gama garin mutum wanda ba dalibin ilimi ba ya ce mandubi so ɗaya sai ya ce mustahabbi nawa so ɗari saboda mustahabbi aka saba ko ya ce nafila so ɗari to amma kaga mandub kalma ce ta ilimi kenan آه، طلاب العلم يتداولون بها فيما بينهم سبب هكا آه، سيتي ويسمى المندوب سنة في مندوبي أنا كنا كده سنة سنة وعودي إسرائيم ومستحبا وتطوعا ونفلا أنا كنا كده سنة وهذا على رأي الجمهور وأن على رأي الجمهور خلافا للأحلاف الذين جعلوا المندوب مرادفا للنفل ولا كراهة عندهم في تركه وفرقوا بين السنة والنفل والنفل والنفل فجعلوها أعلى منه رتبا فإن كانت مؤكدة فتركها مكروه تحريما وإن كانت غير مؤكدة فتنزيها amfanin wannan kawai shine idan kana karanta littattafai na yan hanafiya yace wa hada ala ra'il jumhur cewa mandubi shine sunna shine mustahabbi shine tatawwi shine nafila wannan bisa ga ra'ayin jumhurin malamai yana nufin atba'ul mazahib as-salasa yan malikiya shafi'iyya da kuma mazhabin abu imam ahmad bin hanbal wannan ra'ayin su kenan cewa mandubi shine sunna shine mustahabbi shine nafila shine tatawwu'i khilafan lil ahnaf wannan ya ci karo da su kuma abinda yan ahnaf suke kai mabiya mazhabin abu hanifa alladhina ja'al al manduba muradifan lin nafli sun yadda cewa mandub daidai yake da annafil ko kace annafil ko kace al mandub an gane ko wala karahata indahum fi tarkihi su a wurin su in ka bar ba ka yi makaruhi ba to idan ko zai zanto in ka bar shi baka yi ruhi ba ma'ana kaga ya zama daidai da ja'izi kenan domin ja'izi ne ba ka da laifi idan ka yi kuma babu laifi idan ka bari wa farraqu baina sunnati wan nafl suka ce akwai bambanci tsakanin nafila da sunna fajaluha a'la min rutuba suka ce sunna ta fi nafila girma fa in kana mu'akkada fa tarkuha makruhun idan sunna ta zo a bar karfafawa to barin ta zama makruhi hariman a haramce wa in kana gairu muakkada idan sunna ba mai karfi bace ba fa tanzihan to barin ta ya zanto wato makruhi kenan makruhin da bai kai haramci ba wannan dukkanin su istilahat wato salam magana a wurin malamai kaga in kana karanta littafin su sai ka san zaka fahimci in ka san yaran su kaga zaka fahimci da ake nufi in baka san yaran ba asalin yaran da ka sani na jumhur zaka yi mu'amalanci kutubul ahnaf da shi sai ka samu kanka cikin kuskure ka fahimta wani abu ka faɗa ka ce an faɗa a mazhaban hanafiya wanda shi kuma ba haka bane ba dan kai ka fassara shi a bisa ga istilahat na me na jumhurul ulama su kuma suna da istilahat khassa allati khalafu biha jumhurul ulama kaga ne shine amfanin sanin usul din kowa cikin malamai da idan baka sani ba sai kai ta shirme ina fata an fahimta su gaba wala kusmu salih al-mubah wa huwa lughatan al-mudlal wal ma'dul fihi يقال باع فلان بسره أظهره وأباه الرجل ما له أذن في الأقض والشرك والسباح الناس ناس الحسبة أقدم على رأيه على رأيه الرعي أي شيء نيشي وسر أبو المرأة مكيايا أخرج المرأة أبو المباح واتو أبناؤك سيني المباح من يما قناع كان الواجب وهو القسم الأول ثم المندوب وهو الثاني والثالث هو المباح wa huwa lugatan a lugance idan an ce al-mubahu me ake nufi al-mu'lan wal ma'zur bihi abinda aka shelanta shi ko aka yi izini cewa bismillah to ya zama me al idan na ajiye abinci a gaban ka na ce bismillah ya zama me al ma'ana ti idan kuma na shelanta na ce jama'a yau da magariba akwai darasi ko yau bayan la'asar fa akwai ci gaba da karatun biyu ke wannan da'a yake masa al bi ma'ana ana alantu. ashhartuhu fil jama'a na na shelanta mutane ma'ana me yasa na sanar da su ba dan su je ba akan ce a larabci ba ha fulanun da sirri wanda ya bayyana sirrinsa bi ma'ana azharahu idan ka ce ba ha ya bayyana wa abaha ar-rajulu malahu mutum ya halata wani dukiyarsa azina fil akhdhi wa tarki yace ka dauki abin da kaga dama an gane ko tika bil akhbari man lam tuzawwidi wa yatika bil anba'i man lam tabuh batatan walan tadrib lahu waqta maw'idi kaga man lam tabuh lahu ba hayabuhu li ai an fahimta ku bayyana abu kenan wa abaha ar-rajulu ma lahu adna fil asr wa tark wastabaha an-nas al-usba idan aka ce istabaha an-nas al-usba ma'ana mutane sun halatta wa kansu ciyawa ba ma'ana agadamu ala ra'ayi sun kora dabbobin su don su kiwace wajen an fahimta ku Ina abinda manzo Allah ya roki ubangiji Allah ta sallata aduwan min garihim fayastabihu baydatahum kaga istibaha kenan ma'ana ya Allah karka dorawa al'umma ta dan adawan da yastabihu baydatahum ya halatawa kansa mutuncin su wato ya kashe na kashewa ya kama bayi na kamawa ya dauki matansu a matsayin koyi ƴaƴansu a matsayin bayi dukiyarsu a matsayin ganima shine fayastabihu baydatahum wasilahan wasilahan ما لا يتعلق به أمر ولا نهل لذاته كالاغتسال للتبرد والمباشرة ليالي الصيام وخرج بالقيد الأول وهو ما لا يتعلق به أمر الواجب والمردود لأنه مأمور بهما وخرج بالقيد الثاني وهو ما وهو ولا نهي المحرم والمكروه لأنه منهي عنهما وخرج بالقيد الثالث وهو لذاته ما إذا كان المضاف وسيلة لمأمور به فإنه يتعلق به أمر لكن لا لا لا لذات المضاف بل لكونه صار وسيلة أو كان المضاف وسيلة لمنزل عنه فإنه يتعلق به نهي لكن لا لذاته وإنما لكونه صار وسيلة والمثال الأول الأكل وهو مضاف في الأكل لكن لو توقف عليه بقاء الحياة كان مأمورا به بما تقدم ومثال الثاني أكل الفاكهة مثلا فهو مباح لكن لو أدى إلى تفويت صلاة الجماعة في المسجد صار منهيا عنه كما تقدم ومن تعريف المباح يتضح أنه ليس مأمورا به لأن الأمر يستلزم في إيجاب الفعل أو ترجيحه ولا ترجيح للفعل على الترك في المباح بل هما سواء واما حكم المباح فهو كما ذكر المصنف لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه فهذا مذهب مذهب جمهور الاصوليين والمراد بذلك المباح المباح الباقي على وجه الاباحه اما المباح الذي يكون وسيلة لمأمور به أو منهي عنه فهذا حكمه حكم ما كان وسيلة إليه كما ذكرنا. جميل. طيب. أي اصطلاحي إذا أنت المباح shine ce ma la ta'allaqu bihi amrun wala nahyun li zatihi ma la ta'allaqu bihi amrun shine abinda babu wani umarni da yake rataye da shi wala nahyun ko hani li zatihi dan karan kansa a karan kansa shi ba a rata da wani umarni ko hani su da shi ba ba a umarce ka ba an ce ka yi ba a ce ba kuma kar ka yi a karan kansa a haka yake an kyale maka shi kawai shine kawo misali kalittisali littisali littabarrut kamar kawai mutum ya yi wanka don ya sanya jikinsa yanzu kana nan kawai kaji kana jin zafi sai ka tashi ka shiga ban ɗaki masallaci ka yi wanka kaga wannan menene mu ba ba ce ba tashi ka je ka yi a daidai wannan lokacin da karfe tara saura kaza a ranar kaza idan kai wanka kaza kana lada kaza ko ba ce ba kirkai littabarrut kenan wal mubasharatu layali siyam ha ko mutum ya sadu da matarsa da daddare a cikin watan ramadan a daren ramadan ya da ranar haramun ne amma da daddare ya zo mai mubah to tunda mubah ne idan mutum ran ma ya zo yake saduwa da matarsa sai a ce ya laifi idan kuma sai sarje bai laifi idan kuma yake kuma bai laifi ba an gane to kaga wannan tarifin ya ya shafi kaidi ya shafi salatu quyud al-qaid al-awwal da al-qaid al-thani da al-qaid al-thalith shine sai dauki al-qaid al-awwal wa kharaja bil qaid al-awwal dauki kaidi na farko abinda ke fita da shi shi kaidi na farko shine ma la ta'allaqu bihi amrun kaga sai al-qaid al-awwal dan haka na ja layi a karkashin sa kamar yadda ya nan kuma na rubuta al-qaid al-awwal abin da yake fita daga cikin wannan kaidin shine me al-wajib wal mandub dan shi al-wajib ya ta'allaqu bihi amrun haka al-mandub ya ta'allaqu bihi amrun annahu ma'murun bihi ma ce tun da shi wannan an ce ma la ta'allaqu bihi amrun kaga kenan ba wajibi bane ba mandub bane ba li'anna ilayhi ma ya ta'allaqu bihi amrun an gane ko قيد الثاني وخرج بالقيد الثاني في قيد النبي شين أن ولا نهي خرج به ماذا المحرم والمكروه لأنه منهي عنهما da yake umarni bai ta alaka da shi ba kaga ba wajibi bane yake nan ba mustahabi bane hani kuma bai yi ta'alliki da shi ba kaga kenan bai zama haramun ba kuma bai zama makaruhi ba an gane ko domin da haramun da makaruhi an hana yin su wa kharaja bil qaid as-salis wa huwa li amma kalmar li zatihi kuwa fa'idan da za ta baka abin da ke fita karkashin wannan ma idza kana al-mubahu wasilatan li ma'murin bihi domin akwai mubah wanda yake wasila li ma'murin bihi wanda yake shi wasila ne na abin da aka umarce ka yi sai kai shi ka iya yin wanta akwai kuma mubah wanda yake kawai a sake yake ba alakanta shi da wani abin da aka umarce ka da shi ba kun gane fa innahu yata'allaqu bihi amrun lakin la li dhati mubah shi al-mubah idza kana wasilatan limamurun bihi idan yata'allaqu bihi amrun sai dai hadha al-amru alladhi bihi hal ta'allaqa bihi li zatihi aw bihi lil ma'mur bihi lil ma'mur bihi kaga ta'allaqa bihi la li zatihi wa innama lil ma'mur bihi zai buga misali har ka gane balle kaunihi sara wasila kawai dan ya zama wasila aw kana al-mubah wasilatan limanhiyan anhu ko kuma al idan zai zama wasila na zuwa ka aikata abin da aka hana fa innahu yata'allaqu bihi nahyun to wannan al shi kuma ta'allaqa bihi nahyun lakin hal hadha an-nahy alladhi ta'allaka bihi ta'allaka bihi li dhatihi la ta'allaqa bihi limanhiyin anhu aw li kawnihi wasilatan limanhiyin anhu sai yake lakin la li dhatihi fa innahu yata'allaqu bihi nahyun lakin la li dhatihi wa innama li kawnihi sar wasila wa misal al-awwal idan kana so ka san misali na farko shine al-mubah wanda ya zama alwasila wasila lil ma'mur bihi kamar me alaklu. cin abinci fa huwa mubahun asali an halatta maka ba wa mace ka ba hana ka ba fil haka yake asali lakin law tawaqqafa alayhi baqa'ul haya sara mamuran bihi lima taqaddam amma idan mutum ya kasance ya bar cikin sa da yunwa ya kai yunwa ta yi tsananin da in bai ci ba zai mutu to kuma tsare rai wajibi ne tunda Allah ya ce wala taqtulu anfusakum to wannan ran nashi ba zai tsaro ba har sai ya ci abincin to a wannan lokacin cin abincin ya zama wajibi li'annahu wasilatan ila إبكاء الحياة وهو لا يستطيع أن يبكي على حياته إلا إذا تناول الطعام فتناول الطعام والحالة هذه صار واجبا لأنه وسيلة للواجب إنا بدأ فهمت ومثال ثاني مثال النبي أكل الفاكهة ها كوي كزي je ka kana son ka sha mangwaro ko ka sha lemo ko ka ci ayaba ko abarba wajibi ne mutahabi ne fa huwa mubahun lakin law adda ila tafwit salati jama'a amma ka yi alwala zaka tafi masallaci dama kuma ka tura a so maka bangoro kana sha'awa ko zaka ci gurji ko karas an kawo kuma gashi zaka tafi masallaci idan ka tsaya ka ci zaka rasa ne sallah ta jama'a idan ka ajiye ka ce sai na dawo zaka je ka samu sallar jama'a ka je ka yi to a wannan lokacin barin wannan cin ya zama wajibi a lokacin shagaltuwa da cin har sallar jam'i ta kuɓuce wa mutum ya zama mai ya zama haramun li'annahu sara wasilatan lil muharram ya zama wasila na saka aikata haramun to sai ka bar shi a lokacin nan kaga an gurin ta'allaka bihi nahyu la li zatihi wa inma li kaunihi sara wasilatan lil manhi anhu wa huwa at-taqsir fi ada'i salat al-jama'a shine ke fa huwa mubah lakin law adda ila tafwit salat al-jama'a idan shagaltuwa da cin al-fatiha zai bayu zuwa ga sallar jama'a ta kuma cewa mutum fil fil masjid a masallaci sar manhiyan anhu kama ta kaddam to lokacin nan sai zama manhiyan anhu wa min ta'rif al mubah ina jin dai wannan mun fahimci wannan sosai sosai to mun kaga kowace kalma kenan ba kawai haka aka kawo ta ba tana da matsayin ta a cikin ta'rifi ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun lizati la yata'allaqu bihi amrun kharaja bihi madha al wajib wal الواجب والمستحب nahyun kharaja bihi al haram والمكروه لذاته وهذا القيد يفيد ماذا يفيد ما إذا كان وسيلة للمحرم فهو حرام وإذا كان وسيلة للواجب فهو واجب لكن إذا تجرد عن كونه وسيلة للواجب لا للحرام فهو إذا مباح يسأتي لذاته أن لا نقول ومن تعريف المباح يتضح أنه ليس مأمورا به daga تعريفي na kalmar المباح zai bayyana gare ka cewa laysa ma'muran bihi li anna al-amra yastalzimu ijab al-fi'li aw tarjihahu domin shi umarni wato yana yana lizantarwa mutum wajibcin aiki aw tarjihahu ko rinjayansa wala tarjiha lil fi'li to kuma shi fi'li ba a rinjayar da shi alaf tarki a bisa gabari fil mubah ma'ana abinda ake nufi da shi al mubah al mubah abu ne wanda yake mustawar tarafani kenan mustawar tarafani mustawa mustawar tarafaini abin da ake nufi da mustawar tarafaini yastawi fihi al-fi'lu wa tark la tarjiha li ahadihima al-akhar laysa bil-rajih an taf'alahu wala bil-rajih an tatrukahu bal huwa mustawar tarafani wato da bari da aikatawa daidai wa daidai ne to ko in aka ce an yi umarni to kaga umarni na nuna dole ka aikata ko kuma alal akalla an rinjayar da mai janibin aiki akan janibin bari idan kuma aka ce an hana to wannan ya nuna ba za ka aikata ba ko kuma an rinjayar da janibin rashin aikatawa a bisa ga janibin aikatawa idan aka ce ba za ka aikata ba gaba ɗaya ya zama makaruhi ya zama mai haramun idan aka ce a'a an rinjayar da janibin aikatawa ya fi rinjayen aikatawa janibin barin aikatawa ya fi rinjayen aikatawa ya zama makaruhi a can wuri idan aka ce dole ka aikata ya zama wajibi idan aka ce an rinjayar da aiki ya fi bari ya zama mustahabi to shi kuma mu mubaha tsakiya ne yake haka da aikatawa da bari ya zama daya a sai kenan shi la ta'allaqu bihi amrun ولا نهي قال لو تعلق به نهي لصار واجبا او مكروها ولو تعلق به امر آه، آه، آه، لو تعلق به نهي لصار محرما او مكروها ولو تعلق به امر لصار واجبا او مستحبا تندي هذا ما تكي في لا يتعلق به امر ولا نهي كاجي هذا مشي اتكا تكي اي انغاني كو da kai ce wala tarjiha lil fi'li ala tarki fil mubah bal huma sawa da al fi'lu da tarki ya zama daidai an gane ko wa amma hukmul mubahi fa huwa kama musannif dangane da hukuncin mubahi to kamar yadda mawallafi ya faɗa ne cewa la sawabu fi fi'lihi wa la iqaba fi tarki yace wa hadha jumhuril usuliyyin wannan shine mafiya yawan malamai na usulul fiqh wal murad bi zalika al mubahu al baqi ala wasf al ibaha abin da yake nufi da wannan cewa la sawabu ala fi'lihi wa la iqaba ala tarkihi shine idan an samu al mubah albaqi ala wasf al-ibaha wanda ya ci gaba da wanzuwa a akan sifa ta kasance wata mubaha amma al-mubahu alladhi yakunu wasilatan li ma'mur li ma'murin bihi aw manhiyin anhu fa hadha hukmuhu hukmu ma kana wasilatan ilayhi azun anna hadha wadih amma al-mubah din da ya zama wasila na aikata wajibi ko wasila na aikata haram to hukuncin su shine hukuncin abin da ya zama wasila zuwa gare idan ya zama wasila na wajibi ya zama me wajibi dan ya zama wasila na haram ya zama mai haram shi kenan amma wanda yake bai zama wasilar komai ba to shi hukuncin sa ko kai aikata ko ka bari da tsaya an gane ko to akwai wani abu mai muhimmanci ko da ke makaranta nan gurin kina zamu fahimce ta cikin nan gurin ba kira ko ya faɗa an bai faɗa wani faɗa muku وتثبت الإباحة وتثبت الإباحة بسياق كثيرة وردت في نصوص شرعية ومنها الأول نفي الإثم والجناح والحرج وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقوله, وقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يذكر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه أنا وأنا هنا فائدة قريبة wato kamar yadda na faɗa salon koyarwa yana cewa ɗalibin ilimi zango mai tsawo yawanci littattafai kila ba lallai su maka irin bayanin wannan ba yanzu ya maka a tarifin mubahi a ƙa'idar usulun fiqh ya biya ka amma ya kamata ka san da me al-mubah yake tabbatuwa a shari'ance yaya idan na karanta nasi zan zan fahimci wannan abin nasin nan ibaha yake nuna wa ina ba don kun fahimta ne ce wa tasbutul ibahatu bi siyajin kasira ibaha halatti cewa an baka dama yi ko ka bari Kana tabbatuwa da sigogi daban-daban masu yawa waradat nusus shar'iyya sun zo cikin nasoshi na shari'a minha ga kaɗan daga cikin su na farko nafyul ismi wal junahi wal haraj kaji an ce la isma wato nafyul ism kenan kore al ism wal junah ko a ce la junaha wal haraj ko a ce la haraja to wannan siga ce da ake amfani da ita don nuna halaccin mai halaccin yin abu duk abin da kaɗan ce la ism ko aka ce la junah ko la haraj to shi kenan wajen juna dole ka ban ma akan jim domin da kace jana ya dauke ma'ana sa aljuna shine laifi aljana tufiki kenan wala ta'irun yatiru bi jana haihi kaga bi fathil jin kenan amma da kace juna ya zama laifi haka ya wata kiyaye ka kaulihi ta'ala laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum Allah ce laysa alaikum junahun ba laifi akan ku an tabtagu fadlan min rabbikum ku ne fadlan ubangijinku abinda ake nufi a ne a kwanakin aikin haji babu laifi ku kasuwanci kuna cikin aikin haji babu laifi ka tafi aikin haji ka sayo waɗansu kaya don ka zo Najeriya ka shiri ba laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum kaga wannan ya nuna yin kasuwanci a kwanakin aikin haji haramun ne ko kuma halal ne amma an yi umarni da shi an ce zo kai amma ko ba a hana ka ba in za ka yi kaga la junaha kenan tufidul ibaha da faɗin Allah ta'ala laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj da ubangiji ta'ala ya ce makaho babu laifi a kansa haka kuma gurgu babu laifi a kansa haka kuma mara lafiya babu laifi a kansa wato babu laifi a kansa fi tarkin jihad idan yake zuwa jihadi kenan wannan ya nuna wanda yake lafiyayye baya da wannan larura in bai je jihadi bai da laifi to kaga nafiyul haraji dan gura an kore abin da kira al haraj wato kunci ko ne babu wani kunci akan sa ko ba wani laifi akan sa abin nufi dan yaje dan bai je ya ne tarkin jihad laysa alaihi ismun la yalhaquhu junah wa la yalhaquhu ismun wala haraj nagaba inna ma harrama alaikum almaytata waddama wa lahm wa lahm alkhinzir wa ma uhilla bihi li ghayri wa man tora ghayra bajin wala adin fala isma alayhi da Allah ya ce inna ma harrama alaikum almaytata sanar dai kadai ubangiji ya haramta muku mushe wa dama da jini wa lahmal khinzir da naman alade wa ma uhilla bihi li ghayrillah da abinda aka kururuta sunan wani wanda ba Allah ba kansa sai ce fa man durra ghayra baghin wala aladin wanda ku yi da su ba tare da yana mai ketare iyaka ba ba tare da yana zalunci ba fala isma alaihi wannan babu lafiya kansa to wala ism shi ma ya nuna mai al ibaha to kaga wannan siga ce daga cikin sigogi da ake amfani da su wajen tabbatar tabbatarwar ibaha a cikin musulunci sai ko me a fito karara a ce a kawo kalmar alhillu ta kowane irin lafazi ko a ce a halla ko a ce uhilla an gane ko duk dai a kawo kalmar da ta kunshi ha da lam guda biyu an yi digamin ɗaya cikin ɗaya shike magana ta tsari كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم da ubangiji ta alace an halatta muku lailatul siyami a daren azumi arrafatu ila nisaikum saduwa da matanku babu dai wannan ya kenan ne الثالث عدم النص على التحريم a nemi nassi da ya haramta abu a an gane ko ka nemi nassin da ya haramta abu ka to wannan kadai dalili ne na me na ibaha domin inda haramun ne da ka samu yanzu wani ya zo ya ce maka ya halatta ya amfani da makarfon a yi kiran sallah a masallaci ya halatta ya amfani da makarfon a koyar da qur'ani ya halatta ko bai halatta ba me za ka ce masa ya halatta idan ya ce me dalilin ka sai ce dan ba nassin haramta ina fata mutunta na nemi nassi da ya haramta na rasa inda na samu nassin haramun to ya zama me amma tun da babu nassi to ya zama me shine adamu wurudun nassi wato shi yasa a nan gurin da wanda ya da'awar amfani da wannan alƙalamin akan wannan Allah wajen rubuta sunan Allah in ce bismillah wani ya zo ya da'awar halal ne yace halal wani ya da'awar haram ne yace haramun ne to da mai wannan da'awar da mai wannan da'awar wa ya kamata ya nemo wani dalili mai da'awar wannan mai da'awar halal shine zai nemo mai haram ya kawo dalili ko mai da'awar haram zai nemo mai halal ya kawo dalili yawa wanda ya da'awar halacci shine zai zai nemo yace ana batin alal asli al aslu fil umur al ibaha komai asalin sa a duniya shine mai halacci tunda Allah ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ke ban kasa an halatta muku kai da kai da awar haramci kawo nasu amma kuskure ne in tsaya ina neman shi yana cewa kai kawo dalili dan ba na bukatan sai na samu wani nassi daga fiye alƙur'ani cewa ya halatta a amfani da wannan dasta din ya halatta na samu wani hadisi cikin bukari da muslim na cewa ya halatta a amfani da wannan Allah in samu wani hadisi ce wannan lasbikar wannan dardumar wannan katakon wannan gilashin wannan abin ɗaya in dole qur'ani akai sai na samu bukari da muslim ba na bukatan wannan bukata ta kawai banga abin da ya haramta ba sosai in ɗauka mai amma shi da yazo ce haramun ne ka amfani da wannan haramun ne ka amfani da wannan haramun ne ka amfani da wannan sai ka ce me dalilin ka amma kaga jahilci da muke cikin Najeriya sai wani yazo ce amfani da wannan bid'a ne amfani da wannan bid'a ne waye waye bid'a ne kaga <laughs> jahilci ne saboda wannan baya shiga cikin ma bid'a ko sunna yana shiga cikin halal ne ko shikenan yanzu babin ci da sha da tufafi bid'a da sunna take shiga ko haram ko halal amma babi na ibada zikiri salati hailala istighfari sallah nafila azumi aikin hajji da menene to nan ne za a ce me bid'a ko sunna idan kai daidai kai sunna idan ba kai ka ƙara kai ne amma a san gurin cikin babin halal da haram babu mu'amala sai dai ko a ce haram ko a ce ne to amma sai a ɗauki abin sai a sa nan gurin don saboda jahilci kuma sai har mutum ya ganin cin yawa ne jahilai suna abin da saboda ya samu jahilai kawai dugogi shi shi babban diga kuma ya samu dugogi a ƙasa kawai sai faɗa abin da ya ga dama sai mutane a kama mamaki ka ai abu sai ma manya masana abin ne ne masana ne eh wallahi tallahi akwai wanda su kansu sani ba billahi idan ka ce masa suna yi don su ruɗa mutane ka ba su mukami na suna da ilimin amma billahi la ilaha illa huwa da yawan su ba san wannan ban ba mutum mun ba ba sa sanin me yake shiga cikin nan me yake shiga cikin nan me yake shiga cikin nan me ba shiga cikin ta a ta takuɗe kawai yake tafiya a haka a wanda sun sani amma kaɗan ne a cikin su ɗan kaɗan ne amma Allah wanda ba su sani ba su suka fiyawa Allah ya rufa mana su eh Mm. a ah, ba zan iya ba ta matsayin mustahabi ko wajibi ba haka kai tsaye tunda inda ta zama ta kai matsayin mustahabi tun a wancan lokacin ko matsayin wajibi to da lalle an kirkiro su tun wancan lokaci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka kiran sallah sai amma in babu ita za a yi ko ba za a yi ba to daidai wanda ya ji kiran sallar wajibin ya zama kansa ya zo masallaci yanzu misali idan muka ce kiran sallah sanarwa ko manzo Allah ce duk wanda ya ji kiran sallah dole ya zo jam'i to ana nufin idan ka ji kiran sallar ladan bisa ga sautin sa ko kuma in ka ji tare da lasfika mai yasa shi kaji kadai ji sabilillahi ita ce za ta wajauta ma zuwa jam'i ko kuma in ka ji da lasfika mun yasa kansa shi kadai ba lasfika sai kina ashe wannan uh, hukuncin wajibi ko mutabi ba zai lafiya da ita ba sai dai mu bar ta a halal kawai tunda ba mu da dalilin ne haramci amma ba zan rata yadda hukuncin ta ba in ce musahabi a'a wasilar samun abu daban karawa abin karfi daban ita shari'a ta nemi a samu abin ta ce dole sai ya yi karfi da yawa yanzu misali shi yasa na ce maka wane ne wanda zai yi laifi idan bai je masallaci ba bayan ya ji kiran sallah wanda sautin ladan in ba su je ka yake kaiwa gidansa ko wanda sautin su suka yake kaiwa madalla wannan shine wajibi a kansa ba wanda suka tafi cewa ba Ma madalla domin duk wanda sautin ladan zai kai masa zuwa gidansa to kaga dama zai ji na sika amma ba ba duk wanda yake ji da sika bane kuma zai ji sautin ladan in ba wuta to kaga kuma an rataye wajibin jam'i zuwa ga wanda wa sautin ladan ke kai masa idan bai ji ba wajibin bai haza maka kansa ba sai dai in ya kiyaye lokaci ya ga cewa eh yanzu lokacin kira sallah yayi kila ma yanzu an kira sai ya tafi wannan ya zama wajibi amma bai sani ba ya shagalta da wannan abu yana gare kiran sallah wurin ya yayi nisan da bai ji ba wajibin bai zama wajibi a kansa ba dai idan ka rataye abin da za su yi ka yanzu idan za a yi kiran sallah asuba daga nan gurin ina za ka iya jiya a dan block daga wannan za su ka taran masallacin ma'ana sai zanto duk wanda yake dan block wajibi ne sai ya zo ya sallah asuba kaga ba zai yi ba ina fatan kun fahimta ma'ana wannan dai ni dai ba za mu sata a wajibi ko mustahabi ba sai dai mu sata a me mu ba in an ga dama a yi an ga dama a ki domin da ka sa ta ma'ana duk waɗanda suke da ikon su sa su a masallacin sai ba su sa ba to sun rasa ladafa kai da awar sun rasa bai. Ka kaga yana da hadari wannan da'awar ina fata an fahimta ina da بل مقالة ساتكنا عدم النص على التحريم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم الله yace intifa'u dalilin tahrim dalilin ala da mutar neman dalilin haramci a rasa dalilin ne da ke cewa abin ba haramun bane <laughs> domin in haramun da za a same shi magana mai sauki intifa'u dalilin tahrim dalilin ala adam tahrim rashin dalili na haramci shi kansa rashin wannan kwakwaran dalili ne a bisa a sai babu haramci da an samu to da ya zama haramun kenan na hudu الرابع الامتنان بما في الاعيان من المنافع وما يتعلق بها من الافعال وقوله تعالى ومن اصواتها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. ابو نهود da ke nuna halarci shine al-imtinan mutane ni'imomi Allah ya kidaya mana yana mai goranta mana bimatul ayan abin da ke cikin azzawat shine al-ayan abin da ke cikin ɗaiɗaikun al'amura min al-manasi na dangin amfani wa ma yata'allaqu biha min al-af'al da abin da yake ratewa da suna aiki ka kaulihi kamar fadin sa wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahi an gane ko to kaga waɗannan wa min aswafiha ai ana nufin gashi na dabbo na tumaki an gane ko da awaki kenan wa aubariha da gashi na raƙuma wa ash'ariha da gashi na shanu gashi da tumaki da awaki shine aswa asuf kenan awbar alwabr jam'in na alwabru shine gumi rakumi ash'ar jam'in na ash'aru wato gashin shanu kenan daga cikin gashin waɗannan dabbobin asasan kukan yi kayayyakin amfanin gida ko rigar sanyi ko safa ko hula ko tufafi wa mata'an kuna dan jin daɗi da su ko ni'imta da su ilahi zuwa wani kankanin lokaci tunda Allah ya kidaya wannan a matsayin ni'ima to ya nuna yin amfani da abun halal ne domin ba yadda za a yi maka ne da abin da yake haramun na biyar القرائن التي تصرف تصرف الامر من الوجود الى الاباحه كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا وياتي هذا في باب الامر ان شاء الله نبي shine alqara'in waɗansu alamomi allati tasrifu al-amra min al waɗanda suke kautar da umarni daga wajibci ila ibaha zuwa ga ibaha to wannan akwai dan su sanannu a wajen malaman usulul fiqh ka kaulihi kamar fadin Allah ta'ala wa idza halaltum fasadu idan kun cire kayan ku na ihrami to ku ci gaba da farauta tunda an ce idan ka sa ihrami zaka yi aikin haji ko umara haramun ne kai farauta kuma sai aka ce idan ka cire haramun to yi farauta wannan umarnin na wajibi ne ko na halal na halal وياتي هذا في باب الامر ان insha allah yake wannan zai zo a babin al'amru dan mutum ya gane su alqara'in allati tasrifu amra. من الوجوب الى الاباحه زي جاني wannan nan ويطلق على المباح لفظ الحلال والجائز يوا اذا أنت كده ما al المباح أنت كده ما kace الحلال أنت كده ما dama الجائز ده أبو دين إيه فإن قيل ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه جميل وانا تنبيه شنو وانا ايه تنبيه ta wace fuska aka shigar da al-mubah cikin al-ahkam at-taklifiyya ma annahu la kulfata fihi shi kuma al-mubah babu wani wahala a cikin sa domin cewa yi kaza akwai nau'i na an kallafa ma yi sawa'un wajibi ne ko mustahabbi cewa ka bari akwai nau'i na dan an dayyaka maka cewa ka bar abu kila kuma zuciyarka na so sawa'un bari ne na haramun ko bari na karhanci amma shi wannan an ce ko kai ko karkai kaga babu wata kulfa to idan haka ne dan me za a ce yana daga cikin ahkam taklifiyya ta wace fuska za a shigar da shi a kidayar wato ahkam taklifiyya sai ce ne فالجواب ما قاله جمهور الأصوليين من أن إدخال المباح في الأحكام التكليفية إنما ala على سبيل التغليب يتي جوابي شيني أبن جمهور jumhurin malamai suka فدا cewa dalilin da yasa aka shigar da al-mubah a cikin al-ahkam at-taklifiyya inma huwa ala sabil at-taglib kawai an rinjayar ne an rinjayar da janibin abin da ke da kulfa akan abin da baya da kulfa tunda sun fi shi yawa kawai sai aka ce ahkam kalifiya yin da cikin rububi amma ba dan shi akwai kulfa ba kuma hujja anan gurin shine ko da su dai idan ka kalle su darajatul kulfa fiha hal hiya mutasawiya daraja ta wahalar da ke cikin duka daidai wadda ce ai wajibi baya daidai da musahabi kulfa din da ke cikin wajibi ta fi kulfa din da ke cikin musahabi wajen aikatawa kenan haka kulfa ta bari da ke cikin haramun ta fi kulfa ta bari da ke cikin مكروه إذا أحكام تكليفية من حيث الغالب لكن لا لأن درجة الكلفة فيها متساوية بل قد نجد فيها ما لا كلفة فيه بتاتا كالمباح لكنه دخل من باب التغليب rinjayar da abu ina fata an fahimta a yanzu akan tambaye ka kano garin ɗan kasuwa ne ko garin manoma sai ka ne amma duk wanda yake kano ɗan kasuwa ne amma tun da abin da garin ya fi shahara da kasuwanci dan bokon gare shi ma sai aka sa shi cikin rubi da ka ga shawari ya daga wani daga na kake ce da Kano a ah, yan kasuwa shi ko ba zai ce ai mun ba yan kasuwa bane ba duk da shi kuma dan kira a karan kansa ba dan kasuwa bane ba ina ba ta fahimta eh, idan mutum ya zo daga garin manoma haka za a dauka sai a ce manomi ne bayan kuma kila shi din a karan kansa ba manomi bane amma ya ansa sunan wannan min haisu maza min haisu taglib وهذا استعمال معلوف معروف في اللغة العربية وأساليبها wannan aiwatar da kalma a rinjayar da ma'anar wata wadda ba ita ba tattare da ita wani abu ne wanda yake an saba da shi ma'aluf kuma sananne fil lughati al-arabiyya a harshen larabci da salon zance a cikin larabci مثل كما كتب مثل الأسودان للتمر والماء والأبوان للأم والأب والله أعلم أكن في at-tamr wal ma sai a ce al-aswada ne ai ɗaya daga cikin su ne za a ce aswad sannan kuma a ce al-abawani ana nufin uwa da uba tare da cewa al-abu huwa al-abu wal ummu hiya al-um amma sai a ce al-abawani ina ba mun fahimta kamar da akan ce al-qamarani ana nufin wata da wannan tauraruwar mai haske sai a ce musu me al-qamarani kaga sai aka rinjayar da sunan wata akan ita tauraruwar akan ce kuma al-farqadani sai a ɗauki sunan tauraruwar a ba wata an gane ko li kulli akin mufariquhu akhuhu la amru abika illa al farqadani kaga al farqadan al farqar guda ɗaya ne saboda haka amma wata sai su ansa sunan al farqadani kamar da aka ce al umarani ana nufin wa abubakar da umar kaga umar din guda ɗaya ne an gane ko amma sai aka rinjayar da janibin sunan umar din akan na abubakar to wannan akwai shi a cikin harshen larabci abinda ake kira at-taglib kamar da ake cewa al-isha'ani ana nufin al-maghrib wal isha kaga ai dai ce isha ɗaya dai kuma sunanta magariba amma ta aka al isha'a min babu taglib to alhamdulillah sai mu takaita haka eh, dan Allah dan Allah ku dinga kokarin muzakara muzakaran ku ita ce za ta taimaka karatun ta daidai rashin muzakaran ku za ta kawo mana cikas mai yawan gaske ba na san mu samu cikas karatu ina son karatu ne nasarar gaba kada wani bai dakatar da shi amma daga cikin abin da zai sa karatu ya ci gaba shine muzakarar su ko ka babu Allah ya taimaka mana ba za ka ce ba idan aratta domin idan aratta ya zama nan zai hilal wato zai fara yin farautan kafin ya farauta kaga ai kuskure ne wannan ba wai wancan ka'ida ce mutsar da cikin komai ba idza halaltum fasadu kai ne zaka lura da jerin zance dan ka tantance ma'ana abinda suke nufi fa idan idza ta shiga cikin fi'il madi za ta mai da shi zuwa ga fi'il mudari to fi'il mudari ka kuma yadullu ala hal wal istiqbal a madadin yanzu abin da ya wuce sai nuna abin da ake yanzu ko wanda ya zo nan gaba yanzu ko nan gaba a gani ba ta an fahimta na'am wa alaikum salam saboda makaranta ba eh banji ba akan musabi kwarai da gaske sunna a wajen malaman usul fiqh shine abin da ba wajibi ba daidai da mustahabbi amma sunna a wajen malaman hadisi suna nufin duk abin da ya tabbata daga maganar annabi aikin sa ta karirin sa bincike ne zai sa a gane wajibin sa a gane mustahabbin sa kamar yadda malaman tauhidi galibi idan sun ce sunna suna nufin kishar bid'a abinda ba bid'a ba sunna shi yasa sai su kawo itiqadat na zuci wanda wajibai ne rukunai ne na addini amma sai su kira shi da suna sunna suna nufin haka annabi ya kudurce kudurce kikiyar haka ya zama mai bid'a kamar al-iman bil qadar sunna ne cewa Allah baya da kaddara kan al'amura yadda yan kadariya suke kaga ba bid'a ce ka kamar itiqad anna murtakibal kabira fasik laysa bi kafir wannan sunna ce cewa wanda ya aikata babban laifi fasikanci ba kafirci ba sunna ce itiqadin ya kafirta kaga wannan bid'a ce bid'atul khawarij ce saboda haka akan kawo suna ana nufin kishiyar ta ne bid'a wannan ya danganci istilahi da mawallafi ya dauka lokacin da zai rubuta littafi zaka samu littafin sunna na Abdullahi bin Imam Ahmad bin Hanbal yana da littafi mai suna a sunna kaga abin da yake so ya bayyana bayyana itikadin ahlus sunna aqidar da take dace da sunna ba aqida ta bid'a ba sai ta kawo wannan abin da yake raddi ga mu'tazilawa da khawarij da murji'a da qadariyya kaga duk ina nufin wannan shine sunna waɗancan tafarkan kuma sune bid'a wallahu alam hmm. hmm. a ah. ah, ba zai yi ba al'asul a ah, a a ai babu ibada baya da daidai da babu mu'amala babu mu'amala daban da babu ibada don babu ibada yana da fadi da yawa babu mu'amala ka yana da fadi da yawa babu ibada kuma tsinke ki idan ya zanto asali a cikin mu'amala shine al-ibaha to asali a cikin ibada shine at-tawakkul sai abin da shari'a take yi sannan kai ba ka fara yi sannan ka je ka tuntuba shari'a ko ta da ko ko ba ta yadda ba sai ka tuntuba shari'a kafin ka fara ka'idar ibada kenan na'am Eh. a wannan ai daban maganar ba ta shafi wancan ba maganar kafara yake gaba ɗaya sawa'un ta zama mukayyara ko gairu mukayyara me take fa'idantarwa idan an sa kafara tana cike wani jiɗi ne da ka samu a cikin ibada ko me take ko kuma an yi ne dan ya zama horo kar wani ya sake yin sakaci irin wanda kai kaga wannan magana daban eh, hikimar da ta sa aka saka kafara shi hikimar ita ce tunda ka ka yi sakaci da wani wajibi sai aka dora ma kafara dan in ka aikata kafara ta cike wancan gibin ko kuma hikimar da ta sa aka dora ma kafara shine sakacin da kai kar wani ya sake yin irin sanan gaba kaga a baya da ta sayi ba zai taba kore ta sayi ba matukar kafara din tana nan ba ta wannan daban wancan kuma daban dan kar ce saboda janibin jazar ne da haka babu tasayiri a wannan kuskure ne idan muka dauka haka na'am ai akan ce khalaf ana nufin yan baya duk abin da yazo bayan alqur'anul mufaddala duk abin da yazo bayan wannan karni uku da manzon Allah ya fada sune khalaf eh, sannan kuma waɗansu sukan taƙaice abin da sahabbai su ne salaf wanda suka biyo bayan su ne salaf to anan abin da suke nufi cewa a cikin sahabbai ba a samu yan bid'a ko ɗaya ba amma a cikin tabi'a an samu yan bid'a a cikin tabi'u tabi'u ma an samu yan bid'a duk da cewa yan sunnan suka fi yawa amma an samu yan bid'a akwai yan tabargaza ba dukan tabi'i bane ya zama adali akwai adali cikin tabi'a akwai wanda ba adali ba ballan kuma cikin tabi'u tabi'ina na'am eh a baya cikin su rafin rafin jinah a nan gurin yana cikin su ta wani babin baya cikin su ta wani babin sai mutum ya san asibabin na na ayar sannan zai fahimci ayar shi yasa ko da can urwa Ibn zubair ya fahimta kuskure a kai. an urwa Ibn zubair da cikin sahabbai amma ya fahimci abinda ba daidai ba har sai da ummu na aisha ta gyara masa shi da zan ce la junaha alaiha ya tafa biha sai dauka dawafi ko ta ayi tsakanin safa da marwa ce ba wajibi bane ba kawai in ka gada maka yi ne in ka gada maka bilisun da an ce la junaha sai ta ce masa a'a aslan saboda mutanen da a kan safa da marwa suna da gumaka da suke zuwa su shafe su da musulunci ya zo hana bautar gumaka duk da an ce su yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sai suke tuno to ya matsayin kamance kamanceceniya da suke da kafarai da da suke shafar waɗancan gumaka sai Allah ce ba ku da wani laifi don kun hautun da ko ba gumakan kuka shafa ba kaga kore laifin na kamance kamanceceniya da bautar gumaka ne ba kore wajabci ba ina Aisha ta masa wani bayani

kaga sai aka samu gangano guda uku waɗansu suka ce ya halatta qaulan wahidan al-istimna ya halatta waɗansu suka ce kuma haramun ne qaulan wahidan waɗansu suka ce ya halatta kadai ga wanda gauranci ya masa tsarni wanda baya cikin gauranci mai tsarni bai halatta a gare shi ba kaga salatu aqwal to wanda suka ce ya halatta kaga umumiyat ne irin wannan huwa zai khalaqalakum ma fil ardi jami'an irin su ibn hazm da makamantansu waɗanda suka ce haramun ne suka ce Allah ce fa mai taga wara a zalika ai ya take cewa illa ala zawajihim aw ma malakat ba a yadda baka ji dadi da kowa da komai a duniyan nan in dai jin dadi ne ta fuskar jima'i sai matarka ko ku yangarka duk abin da kai ka ji dadi ka fitar da mani to ya zama wara a zalika inda Allah ce fa mai taga wara a zalika yani wara al mar'a wa ma aw ma malakat aymanukum kaga wanda suka tafi akan wannan sun tafi akan cewa haramun ne amma wanda suka yi tafsili su kuma sun kalli janibi ne na bangalorin guda biyu idan mutum na cikin tsanani to ai wani man tsirra zai da bajin wala adin fala ya suma alai idan ku mutum ba cikin tsanani sai su hada shi da wancan hono ta gawara a zalika to da yawa daga cikin malamai su sun jayar da wannan ra'ayin na biyu waɗansu sukan ji kokarin yin tsoron yin fatawa da shi dan kada bude kofar kuma shi na mutane su yi tunda wani shi zabi din larura ba ta da zabi a wajensa an bai da ku ko mun dai kankana abin samu sai mai da shi ne larura to kaga sai ya fada da babin larura sai ya shiga cikin abin da yake kuma haramun shi yasa sau da dama kawai in na tashi faɗa sai in faɗi wancan ra'ayin fa mun ta gawara a zalika kawai umumin ayar ka kyale idan ka rufe kofar idan ka bude wancan mutane suna da ci da addini amma idan kana magana a cikin dalibai ilimi suna da hankali kowa ya san idan ya fada da larura ya san halin da yake da amma in kana magana a lasu jika mutane na wuce akan titi suna ji shikenan kaga fatawa ta kan shafin ban gurgudan mutanen da suke wurin kai hmm? eh daga sai inda suke ba idan suka magana ba su laifi ba amma in bukata ta kama kar mutum ya dauka kawai shi na halitta wato muna da wani abu guda daya kalmar ya halatta sai mu dauka abin kamar wajibi ne yanzu misali ya halatta ana kiran sallah in yi magana amma barin yin maganar in bikin sallah da yin maganar wanne fi barin yin maganar amma sai ga mutane wai yana ganin tunda ya halatta sai ga ana kiran sallah mutum yana surutu a hujjar sai dan kace me kace to ina da shi da haramta wannan shirme ne ai wannan shirme ne ai ba nan da ya haramta ko shakka babu to amma idan ne wannan me nake bayo mutane damar su sabawa wancan musabbantin kenan dan na duba adamul ihtimam bihi adamul ihtimam bihi in larura ta kama na in yi magana sai in yi in wani mun kare sai in ce to ai an sa kiran sallah lokacin da mai kiran sallah ke kiran sallah umarnin da ke cikin sa kiran nan mustahabi ne ni kuma zan rura ta kama na in yi magana in sa ayi ko a hada ko wani abu wani abin da ba makawa sai in yi to amma in ba bukata to sai in shiru to haka ina nesa da masallaci inda inda liman zai hudu ba babu ka ba za ta kai mun ba idan ne magana ba za ta ce na yi haramun ba amma yin shiru din matukar sautin liman na kai can wurin ne ta sama da yin magana ku kaga anan da aka ce mutum na iya iya magana an ce wajibi ne ya magana ko in ya magana ga ladan da ya samu to amma sai mutane su dauki wannan abin da ya halatta sai su yi abubuwan da ba su dace ba kuma an fi samun wannan galibi a cikin yan wa'ala suna matasa sai da cewa ai ya halatta aka ci ban manta wata rana a masallacin da ya rubuta wani ke tambaya ta cewa da sahu na yi bayanin komai na da sahu da haramsun su da komai sai ce to kamar idan mutum yana sallah ba da sahu kai ba ka miƙa wani wani abu ya karba ka da sahu na sai a ba ka sahu ba kawai shi kenan yana zaune a masallacin muna nan ba ba yi komai ba sai kawai wani ban Allah ya tashi na nafila shi kuma sai haka da littafi kawai nemo littafi yake sai ya miƙa haka ya bi gaban sa kaga wannan ai wannan ai shirme ne da sakar shirme ne wannan da sakar ba daidai bane ba wannan kaga wannan yana rashin tarbiyya rashin rashin sanin ma ya kamata da aka ce ya halatta sai aka ce da halal sai na gina nemo shi a ba ya halatta ka ci talo ba ka taɓa zuwa ka nemo kuɗin a kasuwa ka so dan ka ci <laughs> ba ya halatta ka ci namun da ba ya halatta ka ci barewa ba ka taɓa dakan kuɗi da ba ka ci barewa zai harbo ta in kawo ta ne nuna ya halatta irin yadda yan garin ku suka yi kawai da an ce doki ya halatta suka tara kuɗi a masallaci sai da suka sai doki waɗansu sun yi wannan kwanan da zuma aboki suka tara kuɗi ƙarfi da wajen sai da suka sai doki wajen annan da ya halatta kuma suka rasa da za su yi da kan da kafar sai suka tafi da shi mami da barikin soja suna neman kuma arna sai kan da kafar sai ina amfanin da muna muna da irin wato a duniyar da sai cewa abu ya halatta shi ne ya zama haramun wai har wani jahili yake gare yana cewa alhamdulillah mun samu mun samu damar rayar sunnar annabi jahili yace to ka taba cin barewa je ka nemo ta mana da Allah dan ka ci barewa sai ka tayar da wata kura je ka nemo ta mana sannan da aka ce ya halatta kaza akwai mustahabbai ba iyaka akwai wajibi ba iyaka wanda yi sakaci da su duk ka koma ka bayar da ihtimamin ka a wajen me sai kasa da wannan shine sai yi abin da halal ne ko jaizi ne kaga musulmi wai kawai dan mutum ya burge a ah, dan a ce ya saba al'umma me yasa ka ci a ah, ku hadisi cikin muslim ku kawo mun hujjojin ku shikenan daga gani akwai mummunan niyya a ciki ba da wata niyya ta neman kusancin Allah cikin wannan azumi ba abin da zai sa ka gamsu kai in ka ga halayyar wanda yake gamsu cewa wai akwai niyya take kyawar cewa wai yana neman kusancin Allah ne kawai gharib mutum ke so kawo sabon abu shi kenan ayi hayaniya ayi rikici ba wani abu wannan kuma ba addini bane ba ina wajiban al'amura da ya kamata kai Allah ya ce manzo Allah ce la in yadi Allah duka rajulan wahidan karul lakum min humrin ni'am idan ka bar garin Bauchi kafin ka je kilomita 50 zaka fara ganin arna da maguzawa bayan arna da suke akwai ungonin da suke arna sun fewa ka kira wa mana cikin musulunci da shi da sun doki ne wani foni amma sai mutum ya ci amma sai ka zo ka su doki nan su kuma jahilan da suka dubta ba za su doki ba su kama ka su kai ka kotu kuma alkali su kuma zai hukunci da malikiya ya duba ce malikiya ta fi haramun Suke nan kuma duk ana ɗauka a rediyo arna suna kallon ku suna muku dariya duk wa ya zama wannan bala'in ba kai ba da ka doki yanzu na ga dama zan ciro shi Suke nan suna sanar da mutane ba sai je kawai ba in sa a saya a yanka a samu in zo in kawo a cikin duk da sa ya rika ci sai ne sai na ce ya jama'a ga zan ci doki me yasa da zaka ci kaza ka faɗa ba ina da yana da kyau mu rika wayewa ɗaliban ilimi su rika wayewa kuma har su ma irin masu kasar ɗin da masu sayar da kasar muhammad ko kana cikin su su kuma sai su rika neman kasar irin wannan da aka yi hayaniya dan su baza sai a sa sai a buɗe shi daidai lokacin da an tashi da karatu a samu wani malami irin in taratsi ina jin wani malami <laughs> ina cewa ita walla sankin musulman ga dara wani kasa gara galan karuwa ya amfani wanda fito da Allah wannan wa'azi ne kuwa gara <laughs> galan karuwa da rawa sankin musulmi gara galan karuwa wannan wannan wannan a hakikanin gaskiya